أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان أنا خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nawa ne gauta na'am 24 ga watan safar shekara ta 1437 hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shi ne dace da shidda ga watan sha biyu watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya yau muna darasi na tamanin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz a gabar magana ta ɗari da biyar wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya'us sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria idan yan uwa suna tare da ni muna karanta dogon hadisin nan ne da maza Allah sallallahu alaihi wata rana yake wa mutane wa'azi a makabarta yake gaya musu cewa idan mutum aka binne shi a kabari za a tashe shi a dawo masa da ransa kuma za a yi masa tambayoyi kamar haka mala'ikan da zai masa tambaya a matsayinsa na mumini sai ya daka masa tsawa fayantahiruhu fa ya ƙulu man rabbuka ma jinuka man nabiyuka wa hiya akhiru fitnatin tu'radu ala almu'min waye ubangijinka me addininka waye annabinka kuma wannan ita ce fitina ta ƙarshe tambaya ta ƙarshe da za a bujirar wa mutum mumini a matsayinsa na mai imani imaninsa baya hana a masa waɗannan tambayoyi dole ne sai an tambaye ka sai dai waɗanda nassi ya keɓance su kamar wanda muka faɗa a hadisi annabin rahama alaihi salatu salam yana faɗa cewar duk wanda ya mutu ranar juma'a da imani umina min fitnatul qabr ana kubutar da shi a amintar da shi daga fitinar kabari manzo Allah ya ce fa zalika hina yaqulu Allah azza wa jalla يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء wannan shine fassarar ayan nan da Allah yake cewa yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana ko ƙauli ko zance wanda yake tabbatacce bilƙauli sabiti fil hayati duniya a nan duniya wa fil akhira haka a lahira ma wa yuzillullahu zalimina Allah yana taɓar da kuma ɓatar da azzalimai wa yaf'alullahu ma yasha kuma Allah yana aikata abin da ya dama za a tambayi mumini amma akwai garanti na cewa annabi ya ce mumini Allah zai ba shi wata kariya ta musamman saboda imanin da ya yi za a ba zance tabbatacce in an masa tambayan fa ya rabbi Allah wa diniyar islam ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة إذا أكا تنبيشي إموني سيشي ربي الله وبنجدنا ناشيني الله معنى لا معبود لي غير الله ba ni da wani abin bauta in ba Allah ba